قال ربي أعلم بما تعملون sai annabi shu'aibu ya ce ubangiji na shi ya fi kowa sanin abin da kuke aikatawa na shirka da saɓo, babu abin da yake ɓuya a gare shi na ayyukanku